Yakubu Sura biyu Ya ku uwana, kada ku nuna bambanci muddin kuna riƙe da bangaskiyarku ga Ubangijinmu Yesu Almasihu, Ubangiji Maɗaukaki, misali in mutum mai zabban zinariya da tufafi masu ƙawa ya halarci taronku, wani matalauci kuma ya shigo a saye da tsummoki, sa'an na kuka kula da mai tufafi masu ƙawar nan. har kuka ce masa ga mazauni mai kyau a nan, matalaucin nan kuwa kuka ce masa Ɗaya daga can, ko kuwa zauna a nan ƙasa a gabana, ashe ba ku nuna bambanci a tsakaninsu ba kenan, kuna zartar da hukunci da mugayen tunani? Ku saurara, 'ya'yan uwa na ƙaunatattu. ashe Allah bai zaɓi matalautan duniyar nan su wadata da bangaskiya har su sami gado a cikin mulkin nan da yi wa masu ƙaunarsa alkawari ba, amma kun wulakanta matalauta, ashe ba masu arziki ne suke matsa muku ba, ba su ne kuwa suke jan ku zuwa gaban shari'a ba, ba kuma su ne kuke saɓan sunan nan mai girma da ake kiran ku da shi ba, idan lalle kun cika muhimmin umarni yadda nassi ya ce. ka ƙaunaci maƙwabcinka kamar kanka, to madalla, amma in kun nuna bambanci, kun yi zunubi kenan, shari'a kuma ta same ku da laifin keta umarni, duk wanda yake kiyaye dukkan shari'a, amma ya saba kan abu guda, ya saɓi shari'a gaba ɗaya kenan, domin shi wannan da ya ce, kada ka yi zina, shi ne kuma ya ce, kada ka yi kisan kai, to in baka yi zina ba. amma ka yi kisan kai ai ka zama mai keta shari'a kenan saboda haka maganarku da aikinku su kasance irin na mutanen da za a yi wa shari'a bisa ga ƙa'idar 'yanci gama shari'a marar jin kai ce ga wanda baya nuna jin kai amma jin kai yana rinjayar hukunci ya ku uwana ina amfani mutum ya ce yana da ban gaskiya. alhali ko baya aikin da zai nuna ta, anya ban gaskiyar nan tasa ta iya cetonsa, misali, in wani ɗan uwa ko ‘yar uwa suna zaman huntanci, kullum kuma abinci bai wadace su ba, waninku kuma ya ce musu, to ku sauka lafiya, Allah ya ba da ci da sha da tufatarwa ba tare da kun biya musu bukata ba, ina amfanin haka. haka ma ban gaskiya ita kadai ba tare da aikin da ya nuna ta ba banza ce. To, amma wani zai ce, ai, kai kana da ban gaskiya, ni kuwa sai aikatawa, to nuna mini ban gaskiyar taka ba tare da aikatawa ba, ni kuma in nuna maka aikatawa ta tabbatar ban gaskiya ta, ka gasganta Allah ɗaya ne? To, madalla, ai, ko aljanu ma sun gasganta. amma suna rawar jiki don tsoro, kai marar azanci, wato sai an nuna maka ban gaskiya ba tare da aikatawa ba, wofiya ce? Sa'ad da kakanmu Ibrahim ya miƙa ɗansa Ishaku a bagadin hadaya, ashe ba ta wurin aikatawa ne ya barata ba? Ka gani, ashe ban gaskiyarsa da aikatawarsa suka yi aiki tare. har ta wurin aikatawar nan bangaskiyarta ta kammala aka kuma cika nassin nan da ya ce ibrahim ya gaskata allah bangaskiyar nan tasa kuma aka lasafta ta adalci ce a gare shi aka kuma kira shi aminin allah kun ga ashe allah yana kubutar da mutum saboda aikatawarsa ne ba saboda bangaskiya ita kaɗai ba ashe ba haka kuma rahab karuwar nan ta sami kubuta saboda aikatawarta ba wato sa'ad da ta sauki jakadun nan ta fitar da su ta wata hanya daban to kamar yadda jiki ba numfashi matacce ne haka ma ban gaskiya ba aikatawa matacciya ce